قال العلامة محمود شكر الألوسي رحمه الله تعالى إذا أقول حاصل ما ذكر في هذه الآيات كو الأبيات حاصل abun da aka faɗi a cikin wa'innan baitoci, annal jinana nau'ani, su aljanna nau'i biyu ne jannatani min dahabin akwai aljanna guda biyu na zinariya ne wa jannatani min fiddati akwai aljanna ta azurfa guda biyu su iso ma wal jannatu ismun shamilu li jami'i ma hawatu min al-basatin والمسكن والقصور وهي جنات كثيرة جدا shi wannan aljanna ismun shamilun suna ne da ya tattaro jami'i ma hawat ko gaba ɗayan aljanna ta ƙunshe shi min albasatini wal maskani da gidaje والقصور وهي جنات كثيرة جدا أي ما ماسية وقتك كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء ممر ربيع yar wajen barra waliya ummu harisa bin suraka atat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta samu manzon Allah fa qalat ya nabiyallah mata ma a zamanin suna ƙarfafa gwiwa ya manzon Allah kuma wannan ya nuna karace karance da ake yi matan nan su matan sahabban nan suna tare da annabi da kaga dole mu samu taskaru mu daban matan mu daban ko ka sake a ce a ah, kai kana zuwa karatu wuri kaza ka ban ka ita kuma tana zuwa wuri kaza ko da dama ba ku san makarantu ba a yau mu da muke tare da yaran ɗaya ganin mu suka taso bai eh za a ai shi yanzu in ya tashi ba zai taɓa fara karantar da su ba sai ya nuna ba makaranta shi kaɗai ne nan da Allah ya taimake su to saboda haka nan idan ta dawo gida tana kallon ka zaka zuwa karatu tunda zaka zauri malamin su to yaushe za a shirya da za ta yi tambaya shi karan kansa ya gano wannan tambayan daga mijinta ya zo saboda haka nan suna samu sa'an sa a gida tsakanin da mijinta to zai yi kace kace da wancan magana ba ka gani ko majalisa inda wani zai zo nan ya yi lacca to sai ya rusa abun da muke daga farko har ƙarshe kafin ya na shi akwai kurakurai akwai wane ne akwai wane ne in yi ya gama to daga nan ɗalibai su ake so yanzu ba sai dai a gyara daga daga lacca tsiya ta faru na koyi yaron da je lacca a gudawa sai aka ce eh, ina cikin lacca da ke cewa ya dawo ya faɗo ta kanta jawidi wanda yake gairil magarobe wala rali na babu sallah duk wanda ya sallah ina gairil magarubi alaihim walarrali babu sallah jura'a usu katafa to ai limamin mu abin da yake faɗi kenan limamin mu haka yake karantawa ce to daga yau na soke gawa ne ya yi karatu a rariya saboda haka nan shi yana da sajawidi shi ne limamin ku daga yau aka yi lacca aka gama shi kuwa liman yana gida kunnensa na wani lacci. gari ya waye ya ƙi fitowa sanda ga sabon liman a je ana sa sa jahilin banza fitan mana ya yi zaman shi a gida haka zo sallah aka ce su kuma yan gari suka ce a'a ai an canza liman ga liman suka ce maganar banza shi. kayya kayya kayya aka abun aka ce na to ai limamin bai zo bai ce to sai da ja ne wasu aka zo aka samu an an san ba bacci yake ba lokacin sallah ya baka wuto ya ce ai an ce an sake ni jiya da daddare na jin an ce an sake ni sallah a baya na bata yi ba daga ce sai mallan ka kyale magana ba shi ya dora ka dace ka tashi kaga gobe eh, kwace za ku yi wa zai masallacin su yadda ya yan iskan gari ba za ku yi mana wa zai masallaci ba sai a juya magana man mana eh man azala muhimman mana Allah an yuzkara fiha shi kenan sai a dinga tsoron wa'annan akan zuwa su masallatar sai dai Allah ya gafarta mana mutuwa haka daga dole za a samu saɓani amma su sahabbai wuri ɗaya ake sha na wuri ɗaya ake wanka don haka magana za ta miƙe wanda ita shi daga cikin sahabbai in yake buɗe makarantarsa bai saba abin da ake a nan bai saɓawa irin abin da ake koyarwa shi ne zai ci gaba da koyarwa za ga mafiyanci littafan ma irinsu ne kwadai ne ma irinsu ne shi ama amma a canza za mana jawa shi wani daban da ake duka basu dace ba don haka ga littattafai na shi to ka san ku dole a samu saɓani abubuwa ba za su tafi ko da gaskiya ake to gaskiya ba ta kyau tunda makama ta canza to shi ne ke cewa amma su sahabbai tare suke tafiya ta dalilin wannan mata an kashe mata da ta tana cewa ainihin ta ce ya rasulullahi ko a nan na tsayar ta rasulullahi sunan ɗan ɗan nata harisa bin suraq faqalat ya rasulallah, ya nabiyallah ala ni. an ta ba za ka ba ni labarin harisa me yake ciki ya mutu a bayanka وكان قتل يوم بدر أصابه سهم garbun, wani baƙon kibiya ne ya faɗo masa sanda irin wanda ake kan mai uwa da wabin nan kai baka ga inda kibiyan ya kullo ba ballansa na ka kwanta sai dai kawai ka ji kibiya jikinka kaga kibiya ba kuwa ce fa in kana fil jannati ya rasulullahi idan yana aljanna shikenan sabarku sai in turke kaina in ji da rafa shi na haƙura wa in kana gaira gaira zalika in ku bai samu aljanna ba to kaga ya riga ya mutu yanzu ni bari in masa ƙoƙari in sama masa zalika eh, istahattu alaihi fil buka zan yi iya iyawa na na kuka na rogon Allah Allah ya gafarta masa duk da lokacin maganan hana kuka bai zo ba kala ya umma harisa annabi ce ya maman harisa ha janna abu kaman dai asalin hadi kaman jinanu fil jannati jannatanu ko kuma yau ban zo da nawa ɗayan ba kuma masu waya wayan nan yanzu sun kwanta ƙasa da wannan na nan ina baya nan ya kamata amma dai kamar su na wayan ka eh? sai dai a duba ko waje da amma kamar jinanu ne sai dai hadda ta ba za a aiki da ita ba tunda ba tabbas ba ce ba innaha jinanu innaha jan to amma bare ma karantu ba tanu, dai amma za a ja duba dai jinanu din za ta fi ai ma asalin magana ma inda ta taso menene aka ce ina fassara jannatu ne go yace wahiya jannatun kasiratun jiddan kamar rawal bukhari ko kaga jannatun kasiratun aka ga riwayan bukhari bukhari za ta zama kila jinanun ɗin kenan to amma dai hadisi ba a masaka sai an tabbatar ko kaka in kana shakka ba ka ɗorawa a kai kaman aya ne in kana shakkan yadda ka riƙe ta to kai hukunci ka bari sai ka dubo inna eh, jinanun fil jannati wa inna ibnaki asabal firdaus al'a'la ɗanki ya samu ma babbar ya samu firdau. To haka, ka ganin dai alaƙar mata da aikin da ake yi, da ƙarfafa gwiwa, ka ganin ƙannensa wane ne ɗinsa, wata ma za ta tuno ɗanta, ta ƙarfafa masa gwiwa na cewa dama abin da ake nema aljanna to an samu aljanna. Wafi sahihaini من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما أقوي الجنونين قدابي نزيناري كاي يكين أمبانين su ne آنية بوكتي kofi, واي واي ainihin من ذهب آنيتهما wa hilyatuhuma haka kayan kwalliyansu tunda a lahira an halatta namiji ma yana son zinari ya sa mata kuma da magida ne wa ma fihi ma da abin da ke cikin su wa jannatan min fiddatin akwai wasu kuma aljannan guda biyu na azurfa ne yatuhuma ka rikitan aikin su wa hilyatuhuma wa ma fihi ma wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim babu wani abu da ya rage tsakanin mutane na aljanna da su ga Allah azza wa jalla illa rida'ul kibriya sai ma mayafin izza ala wajhihi fi jannati adana وقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان kaga wancan na zinari kenan wanda ba su kai su ba su ne na azurfa jannatan fa hadhihi arba'u wannan ka duba biyu biyu hudu kenan wa qad ikhtalafa fi qawlihi wa min dunihi ma din hal al murad bihi annahuma fawqahuma aw tahtahuma ala qawlayni فقالت طائفة جماعة سكت ومن دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فتكونان فوقهما كذا وقال طائفة آه بل معنا من دونهما تحتهما قالوا هذا المنقول في لغة العرب وانا شين ابن داكا تكو احرش العرب اذا قالوا هذا دون هذا اي دونه في المنزلة كما قال بعضهم آه، لمن بالغ في مدهه ana duna mata kulu wa fauka ma fi nafsika wafi sai wafi sihahi eh, duna na kedun fauka duna kishiyan fauka ne wa huwa takasiru da anil gayati to dai aljanna dai ta riga ta tabbata kuma ga darajanta kawai yanzu ta hakika haƙiƙanin lamarin ne ثم قال ويقال هذا دون هذا أي أقرب منه والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه أن تفسقوكي قوم وهذا مراد الناظم بقوله ولقد أتى إلى قوله سبحانه من غرس يداه من غرس يسا وتساوه baitin ka damo baitin ina baitin hmm? saba'in da biyar ko da saba'in subhanahu man garasat yadahu da tawun ɗin kenan kaga subhanahu man garasat yadahu man kenan zai zama wanda hannunsa ta dafa hannaye kuwa mata ne shi kenan to yanzu tun da kaga akwai asharatu aujihin ku tafsilul jannatain idan al-ulayaini min asharatu aujihin ku to yanzu sai a sai asharatu aujihin gobe sai a ce ahaduhuma ko an anjima amaluha